Obasanjo interested in laying wreaths of flowers over the graves of Tun da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo na sha'awar aza furanni kan kaburburan waɗanda aka kashe a sakamakon fitintunu daban-daban, to muna gayyata sai shiga yankin zaki biyan Filato, Taraba har ma da Rivers ya aza irin waɗannan furannin. Jawabin wata ƙungiya mai da'awar kare demokuraɗiyya da kakakinta Paliya Sharon Cham ya gabatar da ta nuna korafi kan ziyarar da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ya kai Benue da aza furanni kan kaburburan waɗanda suka rasa ransu a sakamakon fitinar maganar makiyaya da manoma da kungiyar ke ganin mai da lamuran kaburbura tamkar buki na ƙara haddasa kiyayya ne tsakanin jama'a. tasiri Muhammad Ringim na ɗaya daga waɗanda suka shirya taron. Ya kwarance da kowane lokaci inganta sharri da kawo baraka tsakanin al'umma wanda yake shi ke bashi tasiri duk abin da za a yi idan ba ya tafi daidai da shi ba sai ya ba hanyar zai rauna shi. Lokacin gwamnatinsa bai kashe mutane a zaki biyan ba bai kashe mutane a odi ba lokacin da ya kashe eh, mutane a odi gaba ɗaya gari a kashe. Akwai laifin lokacin eh, in ban manta ba ko sojoji ne waɗanda mutane yankin suka kashe ai. To idan akwai sojoji eh, da suka kashe mu yanzu mutane nawa aka kashe a wancan lokacin din sanadiyar sojojin a odi mai aka kashe kuma ku muke son yanzu ku tsananta bincike akan duka matakai da aka ɗauka da wanda ake ɗauka wanda yake ba sai mutum ya taso da gina sharri sai ya neme ku sannan ya kisa muku abin da ya ga dama ba. Antoni Uda ɗan kabilar Idoma ne daga Benue da ke ganin ba lalle ne dukkan shanun ma da ake gani mallakar Fulani ba ne. Yawancin kiwon Fulani ne suke yi amma suna aiki ma wani ne kamar inda ake doki lebura e, e bi maka shanu haka ake doki Fulani yanzu Fulanin shanun ba nasu ba ne to yawancin mutanen nan kuma mun san su sune suke siya bindigogi suke ba Fulani masu gonan kuma ma ana karɓar musu kasa kuma a siya musu a siya musu bindigogi so nan kaga wanda bai bai zai siya fertilizer ba ya sa gona zai samu kuɗi 1 miliyon da ya je siya AK45 ko fulani wanda kana gan shi suturan shi ma abin da ya sa jiki ma zaka san cewa talaka ne zai iya samu dan ya samu kuɗi miliyon ɗaya wanda zai siya AK45 ba zai rura da family nashi da kanshi ba masu doke musu land ɗin da masu doke musu shanu su ne suke siya musu waɗannan bidingogi. Mahalarta taron sun hada da wani matashi daga jihar Filato da ke ajiyar zuciya saboda yadda salama ke dawo a jihar da a baya akan samu babban akasi. Sunana Yarima Sanusi Kwande dan asalin mutumin Yalwayin Shandam ne. Ko muna alfahari da samun lafiya zaman lafiya da muka yi yanzu a jihar plateau in na ga wayansu suna kokarin wannan abu ina tausayin su ba za su gane ba sai sun shiga wannan matsalar tashin hankali da fitina bai da kyau zaman lafiya ya fi zaman dan sarki wasu masana na ganin warware bakin zaren wannan fitina ta manoma da makiyaya sai ta kai ga gwamnonin jihohin da lamarin ya shafa sun dau matsaya ta bai daya dan misali yayin da Benue ya tana kiwo a fili ko gita ce makiyaya su shigo su yi kiwon su Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya